Auren tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki, wasu ma cika ce ya fi sarkin kansa. Wakilin sashen Hausa a Lagos, gida Jibrin ya samo mana ra'ayin wasu mazauna yankin Lagos akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya. Eh, sunana garba abdullahi wazirin hausawa jihar lagos wanda ke saba yaba mu abinda muke fata dai addu'a zamin ubangiji allah ya kawo mu lafiya da zaman lahiya na farko su kuma masu gada abin domin bukatar su muna fata ubangiji Allah ya shirye su Allah ya sa su gane su ya dawo nasu su ba gwamnatin Najeriya haɗin kai domin a samu ci gaba a na mu Najeriya. Saboda wannan abin da ke faruwa ba komi ke kawo irin wannan abu ba farfaganda ce ta san dukiya a lokaci ɗaya. Su kuma talakoki ya kamata su fahimta cewa zaman lafiyar nan shine cin gaban ƙasa shine kuma arzikin ƙasa. Domin ba a zama lafiya. wanda ke neman ya tada hankalin ma ina zai zanna in ma an ba shi kuɗin ya tada wani hankali ko ya kashe wani ko ya toye gidan wani to shi kuma na zanna ci su ya kamata talakawa su fa'inta da cewar wannan abin ba addini ba ne ba ba zancen addini daga cikin wannan abin abu ne kawai na 'yan siyasa allah ya shirya mana da su allah ya sa su gane gaskiya su dawo a kuma mu gaskiya domin a samu ci gaba najeriya suna na malam isa gaske mai gani ya kamata zaman lahiya ya tabbata a ƙasar nan yana ga hannun 'yan siyasa saboda 'yan siyasa suke ɗaukan matasa suna ba su kayan maye lokacin zaɓe su ɗauki kuma makamai su ba su sai lokacin ya wuce su zo kuma samance su tura an ba su makamai sai zo sai su dinga neman hada da kowa a su taba wannan su taba wannan maimakon sun biya musu bukatar su su zo su ɗauki kuɗi su ba su tesi kasuwanci ko kuma su sa su makaranta su karatu ba su wannan karshe ma sai ma in kai wannan an zaɓe kati da majalisa wannan kuma ya ta dan majalisa jiha wannan kuma ya ta hirab da can tsakanin sai ka samu gardama ta balle to dama nan wurin sun ba sun ba matasa makamai sai kai faɗa ya barke tsakanin su su suna tun suna mulkin su mun kuma muna nan talaka an ban mu da fadace fadace tsakanin mu saboda gaskiya zaman lahiyar da muke ganin zai tabbata yan siyasa ta dawo su dawo su za su gyara dama su suka bata to to su dawo su gyara assalamu alaikum sunana barista mai Alhaji Ushishi hanyar da za a iya samun zaman lafiya a Najeriya ko kamata dore shi ne na ɗaya a bi doka dokokin ƙasa yadda aka zayyana su ya kamata a bi su na biyu mu daina nuna bambancin addini ko kuma na kabilanci a ɗauki ɗaya cewa tsintsiya maɗaurin mu daya mu kasashe wanda yake akwai yawan jama'a wanda kuma na da kabilu daban-daban da kuma addini wanda yake krista da kuma musulun kamata ya yi duk inda muka ga juna mu dauki juna cewa tankar uwa daya ba daya a daina wannan nuna wannan bambancin kabila ko kuma na addini na uku shine kuma tabbata cewa matasa sun samu aiki don rashin aiki yana cikin abin da kan janyo rashin zaman lafiya a najeriya domin za ga shi matashi ya tashi gari ya waye ya nemi hanyar da zai samu na kalaci bai samu ba idan wani ya zai cusa masa wani ra'ayi nan da nan kawai sai ya da wannan ya dauki wannan cewa hanya ce wanda ya kamata wanda zai iya bi ta samun hanyar cin abinci wanda lokaci za ga cewa zo lokacin siyasa kamata ya yi matasa su duba kar su yadda a yi amfani da su a ba su kwayoyi ko kuma su kayan maye da za su sha su fita hankalin su a shiga ana kakkashe juna allah ne halice mu cewa mun zama yan najeriya kasa daya uba daya assalamu alaikum Assalamu alaikum sunana Babangida Sadamani dogara mazaunin Lagos a Sabeba. A bangaren tsaro a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. abin da yake tafiya a nan shine hausawa sun ce lugu samawa da ba gajiya ba ne ba a dawo ƙasa shawara ce nake bada a dawo ƙasa tun daga kan hakim zuwa kan daga har zuwa mai unguwa baki ɗaya su suka san mutanen unguwanninsu lalle da aka ga mutum yana wasu abubuwa wanda ba su dace ba ko kuwa ga mutum haka kawai yana kashe kuɗi shi ba dan kasuwa ba shi ba ma'aikacin gwamnati ba lalle azimin a same ido ko a ga mutum yana wasu abubuwa a taimaka matasa ku taimaka da Allah a sa ido duk wani mutum da haka yana wasu abubuwa da ba a gane ma a taimaka Assalamu alaikum um, sunana Alhaji Ado Shu'aibu Dan Sudu National President Arewa United mazartatu forum abin da zai kawo zaman lafiya a najeriya shine a yi hukunci cikin adalci kuma ya zama an kama shi an hakunta shi mutanen da aka zalunta su tabbatar waɗannan mutane an hakunta su to idan aka yi haka za a samu zaman lafiya a najeriya amma mutum ne ya kashe ma yan uwa ya kashe ma iyaye ya kashe ma yayi ya kashe ma kanne kuma dan karamin lokaci an kama shi, an sako shi yana ainihin yawo yana jin daɗi da nasa yan uwan to kai ma dole ne ke tunanin yaya za ka yi ka ɗauki mataki ka rama dole mutane su haɗu domin su ɗauki matakin ramawa bayan haka kamar mm, eh, yan majalisa kamata su abin da ya dace su ba wa gwamnatin tarayya goyon baya domin duk waɗannan jihohi da ake yawan kashe-kashen mutane ta hankali kamata ya yi a ce an kafa ainihin state of emergency a waɗannan jihohi domin a doki gawa domin mai rage tsoro domin lallai idan ba ɗauki kwakwar mataki ba to abubuwan za su dinga ci gaba ne musamman arewacin najeriya kuma za su dinga ainihin yaduwa wannan shine hanyar da ya kamata kuma duk wannan aka same shi da hannu komai matsayinsa komai girmansa komai kudinsa ya kamata shi ma a kamo shi a nuna wa duniya shi kuma sannan ainihin ta'asar da ainihin ya aikata wannan ne hanyoyin da za a bi domin a zauna lafiya kuma su kansu jami'an tsaro sai su kawo da kabilanci su kawo da bambanci na addini ko na kabila ko na bangare domin su yi bincike na gaskiya kuma su tabbatar sun tabbatar da gaskiya kuma a hukunta mutane da gaskiya akan irin ta'asar da suka aikata kada kama mai laifi da mara laifi kuma a ce za a amsa fyaɗin yan kaɗanya wannan kuma zai ƙara jawo ainihin rahin zaman lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Hajiya Umi Muhammad Agiyegi, kuma leader Northerners Forum in the Southwest sannan founder na Ummul Khairi Foundation Center Development of Almajiri and Widows. Abin da zai kawo na zaman lafiya a ƙasar nan shine a samu a ƙara wa jami'an tsaro ƙarfi sannan matasa a sama musu abin yi saboda rashin yin abin matasa shi yake haddasa duka wannan fitina saboda su ake amfani ake tada tarzoma a koda wani lokaci sannan ina kira ga 'yan siyasa da su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su daina amfani da matasa wurin tada tashin hankali saboda kowa ya san duk wannan fitattun da suke faruwa yan siyasa su ne umul a baisan haddasa wa'annan abubuwan saboda haka dan Allah dan annabi muna kira gare su mu iyayen ƴaƴa ne su ji tsoron Allah su daina wulakanta mana rayuwar mu sannan su kuma matasa su sani su ne kashin bayan al'umma na gobe su ne manyan gobe kada a rika amfani da su a yanzu ana bata rayuwarsu gobe su zama ba ba kowa ba duk ƙasar da ta ci gaba a duniya matasa su ne abin alfahari saboda haka ina kira da matasa sannan gabanin mu na ƙasar nan su adalci gabanin mu su adalci su ji tsoron Allah Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni mai maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni mu zauna lafiya kar wadansu sun samu amana Ma sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da kawo muku ra'ayin wasu mazauna jihar Lagos akan yadda za a samu zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin al'umma. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. Allah ya sa mu gane a huta lafiya. ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi Bashirin shirin cutar da mu Najeriya. tarbiyya sai su zama na matsala a kasar mu ko don ba tarbiyya